Kalangu, Assalamu alaikum jama'a masu sauran gidan radio kun ce studio Kalangu a daidai wannan lokaci inda za mu muku da labaru mai karantawa mamman ada. Da farko ga muhimman kanun nasu. An ba da sakamakon wucin gadi na ambaliyar ruwa da aka samu a birnin Zandar a ranar jiya. Haka kuma za ku je cewa an ba da sakamakon shari'ar ɗalibin nan na jami'ar Abdulmun Jofo da 'yan sanda uku suka yi macin zarafi. Muna tare da rahoto na musamman kan jigilar mahajjatan Nijar zuwa ƙasa mai tsarki. Ta yanzu ga labarin naku bi da bi. Gidaje 68 ne lamarin ya shafa, kimanin mutane 511 suka cince kansu cikin mawacin mahali. Wannan shine kiyasan wucin gadi na ambaliyar ruwa da aka samu a birnin Zandar bayan ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya a ranar jiya. waɗannan alkaluma sun shafi kawai da'irar birnin yamai na biyu a cewar sarjan shafo bagaya na hukumar bada kariya ga jama'a adadin ƙarshe za a sanar da shi a yau a sa'o'i masu zuwa daga bakin babban magajin garin birnin na zandayar birnin Alita ya samu ruwan sama na farko na wannan shekara kusan milimita goma sha hudu da dugu hudu lamarin da ya sanya barna a cikin wannan birni mai kunshe da albarkatun uranium wani gida ya rubta yayin da wasu gidaje da dama suka cika da ruwa haka kuma waɗannan ruwan sama sun tushe hanyoyin zirga-zirga ababen hawa wakilinmu usmanu umaru ya tuntuɓi mataimaki na farko na magajin garin arleta hassan hamani A lokacin ɗaukewar ruwan sama waɗansu lokata mukan samu ɓarna da ruwan suke haddasawa. A jiya ba mu samu ɓarna ba, sai wani ɗaki da ya faɗi shi ma ba kowa a ciki a lokacin da ɗakin ya faɗi. Mun halarci wajen domin kawo agaji, sannan mun umarci waɗanda suke kusa da ɗakin su kaucewa wajen saboda gudun abin da zai iya faruwa. Sai dai muna ƙara gode wa Allah har zuwa lokacin da nake muku bayani ba mu samu wani kira na wata barna da aka samu ba. Kun san a nan alit jama'a suna da wata mugunyar ɗabi'a sai ka ga mutum ya kawo tulin ƙasa ya zuba a gidansa ya rufe magudanar ruwa. ‘Yan sandan nan uku da suka tafka ta ta'asar cin zarafi da wulakanta wani ɗalibi a ranar goma ga watan Afrilun da ya gabata. sun karbi hukuncin zaman yari na shekara guda ga kowannensu a ranar jiya. Haka kuma gwamnatin Nijar za ta biya tara ta sefa miliyan goma sha biyar. Shari'a ta yi aikinta in ji Metar Ahmed Mamman lauyan wannan ɗalibi a wata hirarsa tare da Musa Hassan ta wayar tarho. Ina son na kawo ƙarin haske na cewa kotu ta yanke wa jami'an tsaro uku da suka musgunawa wannan mutumin hukuncin ɗaurin shekara ɗaya da kuma tarar miliyan goma sha biyar da za a zuba wa mutumin da aka musgunawa. Duka da yake gwamnati Nijar ce za ta zuba kudaden, saboda ɗaukar nauyin ma'aikata yara ta ne a wuyan gwamnati. Ni dai a iya sani na ba su ɗaukaka ƙara ba, amma koma ya kasance za su ɗaukaka ƙara za mu ci gaba da bibiyar abun. A nan gaba ma za mu ci nasara, saboda abin da suka yi wa mutumin yana so sarai. Ballantana ma a cikin ƙasar da ake aiki da doka. Kun ga faifan bidiyon yadda suka ta azabtar da shi. Don haka ina ganin hukuncin da aka yanke yayi yi. Bayan naɗin shugaban tawagar da'irar musamman ta birnin Yamai a ranar Laraba goma sha shida ga watan Agusta da ta gabata. Bisa sanya hannun ministan ƙasa da ke kula da harkokin cikin gida Malam Bazum Muhammad a ranar jiya ya kuma sanya hannu kan wani ƙuduri da ya shafi kuma naɗin wasu mambobi shida na wannan tawaga. Ƙungiyar likitoci masu ƙwarewa ta musamman ta ƙasa cewa da SMS wato ta soma wani yajin aiki na kwanaki biyar tun daga ranar yau a dukan faɗin ƙasar Nijar. Yajin aikin dai na da burin tunatar da gwamnatin ƙasar Nijar koke-koken waɗannan likitoci masu ƙwarewa ta musamman da ke cikin mawayacin hali yau da fiye da shekaru uku. Zubairu Kungwaize wato Sektar Janar ɗin ƙungiyar ya ƙara bayyana ra'ayin nasu a game da wannan yajin aiki a cikin rahoton Alamin Washar. mun tsunduma yajin aikin don mu kara tunatar da mutane da yau da ya wuce shekara uku da likitoci kwararru suna tambaya ga gwamnati ya shahe musu hawaye don ai musu rishin adalci rishin adalci mene ne kun san duk likita da duk dan aikin gwamnati da ya zo ya karatu shekara guda ka komo da diplom ɗinka za a sauya ma wuri mu ko likitoci in za ka so in kana son ka kore sai kai wayan shekara hudu zuwa shekara biyar kana karatu in ka ƙara wannan karatu ka komo kana wurin jiya mun ka ce wannan bai kamata ba a yi mun adalci to wannan matsa matsala ne yau ya shekara uku muna bayan gwamnati a shahe muna hawaye a shahe muna hawaye har yau ba a shahe shi ba shi yasa lokaci zuwa lokaci kuna ganin mu hito da wannan yajin aiki kwana biyar za mu yi yau mu yi mercredi jeudi vendredi lundi mardi albarkacin ranar ayyukan jin kai da ake bikinta a kowace ranar goma sha tara ga watan agusta kungiyar aikin jin kai ta agadas da ke kunshe da kungiyar majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu na ong na ƙasa da ƙasa sun shirya a yau da safe wani aikin bada taimakon jini ga cibiyar bada jini ta agadas wani buri ne waɗannan ƙungiyoyin jin kai suke sanyawa gaba a game da wannan biki ga amsa ta bakin ali bako yusuf babban jami'in ƙaramin ofishin oxfam da yake agadas A fuskar bayar da agaji kowa ya sani akwai matsalar jini a cikin shahar saboda wani lokaci waɗanda suka yi hatsari ko marasa lafiya da suke buƙatar jini sai an yi kira zuwa ga dangi da 'yan uwa da abokan arziki domin su ba su jini. Amma idan ya kasance akwai isasshen jini a cibiyar da ake ajiye jini kun ga ana iya ceton rayuka da dama. To da yake aikin mu ne na bayar da agaji muka ga irin wannan abun ya kyautu mu yi shi a cikin jihar Agadez. Wannan rana mun yi mata taken fararen hula suma abin ya shafe su. Ba wai cewa a lokacin tashe-tashen hankula fararen hula sukan ɗauki ɓangare. Don haka muka ce fararen hula ba su kaɗai ne abin ya shafa ba a yayin tashe-tashen hankula. Cibiyar kai ɗauki da kuma sanya ido kan ci gaban albarkatun noma da kiwo ta fitar da wata takardar bayanin halin damina na watan Agusta a ƙasar Nijar. a cikin wannan kyasi ta ce yawancin yankunan ƙasa sun fuskanci hare-haren kwari haka kuma wasu sabbin yankunan na iya fama da wannan matsala bari mu ji ƙarin haske tare da musa hassan A cewar ma'aikatar da ke kula da kare albarkatun gona akwai wurare da ƙwari suka afkawa albarkatun gona kamar a cikin jihar Tawa Difa da dai sauran wurare. Bayan haka ma akwai wasu ƙwari da suka haddasa barna a kudu maso gabashin ƙasar Nijar. Sannan kuma akwai zuzuɗa da take cin hatsi da aka samu a cikin jihar Doso da kuma Tilabiri. Abin rikewa dai ya kamata a ɗauki matakai a kan sabbin ƙwari duka da yake ana ci gaba da yaƙi da waɗannan ƙwari tuni an samar da isassun magungunan kashe ƙwari da ya kai yawan girman ektoci dubu sittin da biyu da ɗari uku da sittin da uku da za a rarraba a cikin dukan jihohin ƙasar nan. Kwanaki ƙalina ne suka rage a gudanar da hidimar sallar layya sai dai yanzu haka a kasuwar kara da ke jihar Maraɗi, farashin raguna sai ƙara tashi yake. Kwashe waɗannan dabbobi zuwa ƙasashen shiyar ya taimaka sosai wajen ganin farashin raguna ya ƙaru. A cewar Agada Boy jami'in kasuwanni idan kana son rago mai kyau to dole sai ka kashe kuɗi da yawa. Gade a gada boy a cikin rahoton Muhammad Mamman. A watanni biyu da suka gabata akwai raguna sannan ba tsada, amma yanzu sati biyu da ya rage kafin sallah farashin raguna ya yi tashin goron zabo. Wannan kuwa saboda akwai da yawan masaya da suke zawa daga waɗansu waje ne suke sayan raguna da yawa, wanda hakan ya sanya farashin raguna ya hauhawa. A nan gida jama'a ba sa zawa saya, ban sani ba saboda jama'a ba su da kuɗaɗe a hannunsu ne saboda ba su samu biya ba. Idan aka danganta da shekarar bara ana iya cewa raguna sun yi tsada. Sannan ga maganar komawa makaranta ga ɗalibai 'yan makaranta. Ana samun raguna dai daga na jika hamsin, jika sittin har zuwa jika ɗari uku. A shekaran jiya na ga wani rago da aka sayar a jika ɗari uku. Ƙungiyar wasan taekwondo ta ƙasa a ƙarƙashin tawagar wasan taekwondo ta ƙasa ta halarci daga ranar 17 zuwa 19 ga watan Agusta na shekara ta 2015 ga wata gasar ƙasa da ƙasa ta taekwondo a ƙasar ta Ghana. Duk da nisan tafiya cikin basu da kuma wahalhalu, zaratan Nijar sun sami lambobin yabo na zinari da azurfa. Suleiman Abubakar Gamace mataimakin shugaba na farko na kungiyar ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton Sumana Amadu. A cikin karawa goma sha shida mun samu an yi karawa bakwai da mu, inda muka samu nasara a kan karawa biyar. Karawa biyu ne kaɗai muka ɓatar. A ɓangaren maza mu ne muka zo na farko, a ɓangaren mata kuma muka zo a mataki na biyu. Abin da ya ba mu sa'ar cin kofi biyu na zinari da na tagulla. Sannan a ɓangaren alƙalan wasa mu biyu ne kaɗai aka gayyata, ni da Isa Shamsu Ibrahim. A farko dai ni kaɗai ne aka gayyata, amma yanzu mun zama mu biyu yana yiwa nan zuwa gaba mu zama mu uku. Sannan bayan haka muna jiran babbar ƙungiya ta duniya ta aiko muna da jadawalin kwamɓala na duniya da na nahiyar Afirka domin mu shirya na halartar babbar wasa nan zuwa gaba. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar. da dubu ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu. zo sai kuma mu zo ga rahotanninmu na musamman inda za mu kamku rahoton na musamman na yau. ana ci gaba da jigilar mahajjatan Nijar na hajjin shekara ta goma sha bakwai zuwa ƙasa mai tsarki. Ta da kamfanonin jiragen sama da aka baiwa kwangilar kwashe maji hajjatan Nijar. har zuwa wannan rana a cewar Malam Mustapha Kadi shugaban kwamitin karɓar 'yan Nijar fiye da alhazan Nijar biyu ne suka isa birnin Madina kuma wasu daga cikinsu tuni sun isa birnin Makka. haka kuma malam mustapha kadi ya tabbatar da cewa dukkan alhazan nijar za a kwashe su zuwa ƙasa mai tsarfi kafin rufe filin jirgin saman madina ga dai malam mustapha kadi a lokacin da aka tuntuɓe shi tun daga birnin madina ta wayar tarho. a yau wato muna cikin shigila wanda ake cema jirgi charter mun kai kawai zauwa da komowa goma sha bakwai kenan alhazan da aka ɗauka daga yamai zuwa madina sun kai dubu tara da ɗari hudu da saba'in da biyar to bancin su kuma wal charter kenan akwai jirgin yawo to su ma sun kawo alhazai ya da dubu biyu da yan kai sayance da dubu biyu da wato eh, arba'in da bakwai suka iso to a yanzu sai mu ce kawai kimanin da ake iya yi alhazan da suka shigo wato a saudiya waɗanda mun san da su sun bi ta fuskar kawa biza na nijar mun kai dubu goma da ɗari tara da sittin da to kuma kar ku manta da shekarar bana wato mun samu kawai na shaida muku wajen dubu goma sha biyar da yan kai amma mutum dubu goma sha uku da ɗari uku da sittin da hudu ne don ka samu cewa da visa na shiga aji to kenan ko tsakanin yau da gobe tana iya yiwuwa wato a iya cewa an samu waɗansu sabi waɗanda zuwa su karu bisa waɗanga da ni shaida muku to in muna da da lahiya filin jirgin wato madina da na da ana like shi ashirin da takwas ga wannan wata tunda kun san wato ran maritan jima'a mai zuwa ran nan ne ya kamata a ce an yi hawan arfa a nan saudiya kuma in muna da da lahiya ana niyyar sallah ran sahiyar jama'a a nan ga sai eh, haka ne ƙasar saudiya mun saba sallah tare da su mun saba sallah tare da ƙasar Nijeriya amma kuma mahi yawa suna iya ka wasu yi sallah yau mu mu yi sallah wani sahaki. To ya maganar dawowar alhazai yaushe ne aka da ranar da za a fara jigilar eh, dawo da su? To kawai wada wato nan ga aka tsaida sabon program wanda za a yi tsari wanda za a yi na cewa za a koma da alhazai ba a wada tsaida shi ba dindindin amma yanzu za a soma canza miyo a san wanda za a iya yi da an ƙara wannan hajjin wanda alhazan Nijar suka zo suna cikin murna a samu kuma a maida su gida a cikin murna. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.